Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka nan mako zai fashin baki ne kan cire kakakin Majalisar Wakilan Amurka Kevin McCarthy da 'yan uwansa 'yan Republican suka yi a farkon makon nan lamarin da ya zamanto kusan na farko a tarihin siyasar Amurka. shin me makati aka tsige shi wani tasiri kuma hakan zai yi kan siyasar amurka musamman ma kan zaben shugaban kasa da ke tafe a shekara mai zuwa waɗannan na daga cikin batutuwan da shirin na duniyar amurka na wannan mako zai fashin baki a kai sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani suna na mahmud lalo madalla kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin 'Yan majalisar wakilan Amurka sun tsige kakakin majalisar Kevin McCarthy bayan da majalisar ta kada kuri'a inda masu goyon bayan wannan mataki mutum 216 suka samu rinjaye akan mutum 210. Kamar yadda dan majalisa Stephen Womack mai wakiltar jihar akansa da ya jagoranci zaman ya sanar a zauren majalisar a yammacin ranar Talata. The yeas are 216, the nays are 210. waɗanda suka amince mutum 216 waɗanda suke adawa kuma mutum 210 majalisa ta amince da wannan matsaya da aka cimma kuma babu wanda yake adawa da wannan matsaya saboda haka yanzu babu kowa akan kujerar kakakin majalisar wakilan amurka To dangane da haka abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da shugaban sashen Hausa na murya Amurka Ali Mustapha Sokoto. wanda ke bibiyar wannan lamari sau da kafa ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya. To wannan shine karo na farko a cikin shekaru 134 da aka taba cire kakakin majalisar dokokin Amurka tun daga shekarar 1910 kuma wannan shine cirewa da aka ta jefa ƙuri'a. Me laifin kebe makasi da ya je da ya sa har aka je aka cire shi ba wani laifi ba ne illa kawai saboda ya yi aiki tare da abokan su 'yan Democrats wajen hana a rufe gwamnati kwata-kwata saboda batun rashin kuɗin gudanar da gwamnati kamar yadda muka sani aka yi a ƙarshen makon da ya gabata kuma abin mamaki game da wannan al'amari shine cewa kevin mccarthy ya rasa kujerar sani saboda dalilan ƙuri'u da kacal saboda mutane 216 suka jefa kura a cire shi 210 suka ce ba su yadda a cire shi ba kuma duka duka abin da ya zo mashi wannan faduwa ba wani abu ne illa yan uwansa yan republican guda takwas kacal waɗanda suka jefa ƙuri'a tare da 'yan democrats metan da takwas kaga wato 216 kenan oh. jimila yawan kudu da aka jefa aka ka da shi to wani zai ce tunda sun yi aiki tare da 'yan democrats wajen samun haɗin kansu har aka hana a rufe gwamnati a wancan ƙarshen makon da ya gabata me yasa su 'yan democrats ɗin ba su zo wato hoɓɓasawa suka taɓo shi ba mm. hakim jeffries na 'yan demokra daga new york ya ce su babu ruwan su 'yan kallo ne wannan rikici ne na cin gida wani abu da za a lura game da wannan tarihi na zaman kevin makasi wato kakakin majalisa shine cewa zaman shi kakakin majalisa shine mafi gajarta a tarihin majalisar dokoki ta amurka domin duka-duka wata tara yi ko kuma ka ce kwanaki 269 mutumin da ya fi shi gajartar yawan kwanaki a bisa wannan kujera shi ne wani tsohon dan majalisa da ake kira makiyar ka na indiana wanda ya shi kwanaki 257 mm. wanda ya jagorancin wannan juyin hana kevin makasa zama kan wannan kujera ba wani bane illa dan majalisar dokoki wato matt gaze mm. na jihar florida wanda shi ma republican ne kamar makasa din shi da tun ranar da aka fito zaben makasi shine mutum na ƙarshe da ya jefa ƙuri'ar yarda da ƙyar domin shine a saman gaba na masu adawa da a zaɓi kevin makati a wannan kujera ɗin oh. kuma idan za a tuna sai da aka jefa ƙuri'a sau goma sha biyar kafin a zaɓi kevin makati har ya zama spika ko kuma ya zama kakakin majalisa ɗin oh. kuma yanzu eh, ibrahim abin da ke faruwa shine da yake babu kakakin majalisa wato an koma a gidan jiya babu wani abu da zai faru a cikin majalisar dokokin amurka sai ranar da aka sake zaben wani kakakin majalisa wanda kuma ba san koyaushe wannan zai faru ba dadin dadawa idan ka tuna shi wannan tsarin da aka yi na sake na hana gwamnati a rufe ta hmm. an yi samar da kuɗaɗen da za a aiki da su ne daga yanzu har zuwa sha ga watan nuwamba idan wannan lokacin ya zo wato wata mai fita kenan fa idan mm. ya zo mm. to dole za a sake neman wasu kuɗi da za a ci gaba da barin gwamnati ta yi aiki idan babu sifika babu wannan kakashe majalisa din to babu ba san yadda za ta kaya ba ƙarshen kila sai sai an rufe gwamnatin kenan yawa to wannan shi ya kai mu ga tambaya ta gaba wato a martanin sa shi makati din ya ce harkar gwamnati fa sai ana ciza ana hurawa kuma sai da ba ni gishiri in ba kamar da a yanayi irin inda ya samu kanshi inda ba su da wani rinjaye mai kwari don haka dole sai sun wani lokacin sai sun dan yi tafiya da yan demokrat ya kaga wannan bayani nashi magana shi gaskiya ce dole kowa zai bukaci wani eh, wajen gudanar da ita majalisa din abin da ba a sani shi ne wato shi wannan ducece kucin da kake gani yana fada alaka da babban zaɓe da za a yi a shekarar 2024 wanda ka san akwai su manyan oga kwata-kwata shi donald trump wanda shi ne uban yan republican wanda shi bai goyi bayan kowa ba a cikin wannan rigimar da ake yi duk da cewa ya karfafa musu su bari a rufe gwamnatin kwata-kwata in ta kama a wancan lokacin oh. saboda haka um, eh, shi yanzu fushin da yake ma ne don suke faɗin cikin gida mai yasa ba su da yan demokarasi su yi ta faɗa da su yanzu yadda muke magana na ibrahim ana na ana duban wa zai mai wannan gurbi da aka bari wato wannan kujera din wa zai hauta shugaban sashen hausa na muryar amurka ali mustapha sakwata kenan da ke bibiyar wannan al'amari sau da kafa a tattaunawarsu wasu da Ibrahim Almasi Garba. Masu haro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan makon sai wata juma'ar idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin ali mustapha sokoto da ibrahim Almasi garba sai fiona nandudu da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya